Bismillahir Rahmanir Rahim. Suraj, kashi na ashirin da hudu. Jiki a sanyaye take tafiya har da falon. Tura kofar falon ta ta shiga da ‘yar siririyar muryarta ta yi sallama. mustafa da ke tsaye a cikin falon. Ya juyo a hankali yana mai amsa mata sallama. Idanunsu ne ya sarki a cikin na juna. Da mamaki akan fuskarsa ya shiga kallonta. Ita ma kallonsa take yi. almustapha murya ummu da suka ji yasa suka sauke idanunsu a kan na juna ummu ce ta karaso cikin falon fuska ta ɗauke da murmushi kallon ziyara ta yi tare cewa ziyara ga ɗana almustapha mamaki ne bayyana akan kan fuskar ziyara amma sai ta share cikin sakin fuska tare da murmushi ta ɗan rinsuna ta gaida shi shi ma murmushin ne akan fuskarsa ya amsa mata har yanzu yana mai dubanta don bai gaji da kallonta ba har ta haura step bai ɗauke idanunsa a kanta ba. Murmushi Ummu ta yi, sannan ta juya ta fice daga cikin falon, don dama fita za ta yi. Da ƙarfi ya buga tebul ɗin da ke gabansa ransa a matuƙar ɓaci, ya ce, Get out Anisa. Murmushi Anisa ta yi ta da juya idanunta da ke cike da ruwan hawaye. Labban da ta ciza, ba zan tafi baraji, wai kake kyarata, menene ba da shi, kyau, ilimi, ko kuma dukiya ko kuma menene ta tambaye shi hawaye suna mai sauka daga cikin idanunta ransa a matuƙar ɓace ya ce ki fitar ma a ofis anisa murmushi mai ciwo anisa ta yi cike da son ƙuntata masa ta ce ba ka so na saboda kai ba ka yarda da kanka ba ko hmm na jima da sanin abin da kake ɓoyewa raci na jima da gane cewa kai rago ne ka fito fili ka faɗa min cewa kai ba namiji ba ne ka gaya min mana oh na gane kana jin kunyar sanar da duniya cewa kai wani mara amfani ne ko ban san me yasa ba duk da na san cewa kai ba namiji ba ne amma na liƙe maka wallahi raj sai ka aure ni ko da wani irin bahagon mari siraj ya sauke mata kan fuskarta wanda sai da ya gigita ta bata gama dawowa cikin hayyacinta ba yi damƙi wuyanta da ƙarfi Manna ta da jikin bango tare da sanya hannunsa da ƙarfi ya yaga rigar da ke jikinta. Da yake doguwar riga ce a jikinta, hakan ya sa ya yaga ta har ƙasa. Take surar jikinta ya bayyana. Idanunsa ne suka rikida suka yi wani irin ja tamkar an watsa masa barkono. Lokaci guda jikinsa ya ɗauki ɓari tamkar wadda aka jona wa shokin. Ni ba namiji bane ko? Yes, ni ba namiji bane, amma yanzu zan yi miki abin da wanda ba namiji ba ba zai iya miki ba ba zai taɓa yi miki shi ba yana gama faɗan haka yi wurga ta saman tebur tare da sanya hannu yi zare bel ɗin da ke jikinsa jiye wani irin jiri yana ɗibansa duhu shine abin da ke neman mamaye garinsa jin duniyar yake yi gaba ɗaya tana juya mai da ƙyar iya buɗe ƙofar ya fito daga cikin ofis ɗin hannunsa dafa da kansa jefa ƙafafuwansa kawai yake yi ba tare da yana kula da inda ya sa gaba ba da ƙyar iya kawo kansa wajen motarsa yana shiga ya mata ki san baya iya ganin gabansa da kyau yanayin yadda gateman ɗin ya ga yayo kansa da motar ne ya sanya babu shiri da sauri ya buɗe masa get ɗin mamaki ne kwance a kan fuskar mai gadin na irin tuƙin gangancin da ya ga siraji yana yi da wani irin speed yake tuka motar shi kansa bai san wani irin gudu yake yi ba babu babban abin tashin hankali da tsoratarwa kamar yadda ƙwayoyin idansa suka rikida suka zama jajawur da su gaba ɗaya jijiyoyin da ke jikinsa duk sun tashi sun yi raɗo-raɗo musamman ma kansa wanda jijiyoyi suka fito suka yi raɗa-raɗa irin gudun da yake yi akan hanya ne ya sanya mutane da yawa ke kauce masa da ƙarfi da ke gate ɗin gidan wanda don kansa sai da ya bude. A guje mai gadin ya fito, don kowa ya ji irin dukan da aka yi wa gate ɗin ya san ba lafiya ba. Da gudu ya shigo cikin gidan ko damuwa da gaban motar da ya lotsa bai yi ba. Wani irin ba hakon fakin ya yi. Umma da Almustapha ne suka miƙe a tare sakamakon jin yadda aka buga kofar falon da ƙarfi. Waigowarsu ya yi daidai da shigowarsa cikin falon. Kirjin Ummu ne ya shiga bugawa da sauri, ganin yadda yake tafiya yana gauraya hanya, tamkar wadda yake cikin maye. Sannan kuma ga hannunsa dafa da kansa. Siraj, Ummu ta kira sunan shi a ɗan razane. Bai wayoyo ba, bai kuma tsaya ba, bai tsaya da tafiyan da yake yi ba, kana kuma bai amsa mata ba. Ya nufi hanyar da za ta sada shi da ɗakinsa. Raj, Almustapha ya kira sunansa kamar yadda bai amsa wa umma ba haka bai amsa wa almustapha ba haka ya buɗe ƙofar korido ɗin ɗakinsa ya shige da sauri ummu ta rufa masa baya bai fi saura taku uku a tsakaninsu ba ya shige cikin ɗakinsa ta da murza wa ƙofar ki mamaki ne ya kashe umma hakan ya sa ta tsaya cak don tunda ta haife shi bar taɓa ganinsa a cikin irin wannan yanayi ba a jikin ƙofar ya zame ta da sanya hannuwansa ya dafe kanshi da ke barazanar tarwatsewa me yasa ba za ka fito ka faɗa wa duniya cewa kai ba namiji ba ne rago wa'annan kalaman suke ta yawo a cikin buren ɗinsa suna mai hautsina masa duk wani lissafin nutsuwarsa idanunsa da suka kaɗa suka zama jajir ya buɗe tare da sauke su akan miro zumbur kamar wanda aka yi wa allura haka ya tashi a hankali ya shiga takawa har ya ƙarasa gaban miran. tsayawa yana mai kallon kansa da sauri da sauri ya shiga cire rigar da ke jikinsa take murɗaɗɗen surar jikinsa da kuma buɗaɗɗen moskul ɗinsa suka bayyana a cikin madubin Sisfax ɗin da ke kwance raɗa-raɗa a kan cikinsa ya kai hannu ya shafa Ɗauki hannunsa ya yi daga cikinsa ya taɓa fuskarsa da ya jajir tsabar tsananin ɓacin rai da yake ciki da gaske kai ba namiji ba ne zuciyarsa ta faɗa masa haka ba tare da ya shirya jin hakan ba wani irin ihu ya yi tare da sanya hannunsa ya daushi madubin take ya tarwatse a wajen hannunsa ne ya shiga ɗigar jini amma ko a jikinsa wani ƙaton gilas wanda yake kamar madubi an sanya ros a cikinsa ya ɗaga tare da yin wurgi da shi ƙarar fashewar gilas ɗin take ya cika cikin ɗakin tamkar wani zararre haka siraj ya ci gaba da wurgi da duk wani abin da ya gani gaba ɗaya watsar da kayan shafan da ke kan mironsa kalmar da aka ce shi ba namiji ba ce ita ce kawai ke ta yawo a cikin brain ɗinsa haka yake ji kamar zai haukaci hankalin ummu ne ya kai ƙololuwar tashi jin irin ƙaran fashewar abubuwa da ke fitowa daga cikin ɗakin siraji almustapha ne ya ƙara so da hanzari cike da mamaki yake kallon ummu hankalinsa a tashe ce me ke damunsa ne haka hawaye ne kwance a cikin idanun Umu, amma sai ta yi ƙoƙarin maida su cike da damuwa ta ce almustapha ban sani ba kafin na zo ma ya rufe ƙofarsa ban taɓa ganin siraj a cikin irin wannan yanayi ba ba na fata a ce min shaye-shaye siraj ya yi domin sam ni a jirina ban haifi mashayi ba don allah almustapha kamar sa magana ya buɗe ƙofar na duk yadda Umu ta so hana ƙwalla fitowa daga cikin idanunta sai da suka fito Hankalin Almustapha a matukar tashi ya shiga bubbuga kofan yana kiran sunan Siraj. Ya so fita daga cikin hayyacinsa gaba ɗaya ya birkita ɗakin ya yi watsi da komai jini ne ke ɗiga a hannunsa sosai gaba ɗaya ya ɓata ƙasan ɗakin da ɗigo jini. Wani irin jini ne ke ɗibarsa hakan ya sanya shi faɗawa kan gado ya limshi idanunsa. Ji yake kamar duniyar za ta kife tsabar tsananin ciwon da kansa ke masa. Tun yana jin yadda Almustapha ke buga kofar har ya daina jin komai. Sakamakon wani irin wahalallen bacci da ya ɗauke shi. Umu kuwa ganin ya ƙi buɗe kofar ya sanya ta je ta ɗauko safiya ki ɗin ɗakinsa. Almustapha ne ya buɗe suka shigo a tare. Mamaki da tsoro ne ya bayyana akan fuskokinsu sakamakon yadda suka ga ɗakin ya sauya kamanni ga kuma ɗigo-ɗigon jini akan tiles. Kan gadon Umu ta kalla nan ta hango ya yi kwanciyar da ciki hannunsa kuwa duk jini ne wanda ya bushe da sauri ta karasa tare da sanya hannu ta taɓa shi siraj ta kira sunansa murya a ne. kana ta ɗan leƙa fuskarsa wani irin ajiyar zuciya ta sauƙe lokacin da ta ga bacci yake yi kallon almustapha da ke tsaye ya yi shiru ta yi sannan ta shiga karewa ɗakin kallo gaba ɗaya siraj ya hautsina komai fasassun gilasis da miro ne zuba a ƙasan ɗakin wanda idan baka kula ba tsab za su raunata ka mu tafi ta ce da almustapha tana mai wucewa gaba babu musu ya rufa mata baya kallonta almustapha ya yi cikin tsananin damuwa damuwa ne bayyana akan fuskarsa ya ce dama ba shi da lafiya ne ummu ko akwai wata damuwa ne lafiyar shi kalau almustapha ko da safen nan ma a nan ya yi breakfast ban san me ya same shi ba ban taɓa ganinsa a cikin irin wannan yanayi ba ko na kira abban ne da sauri almustapha ya ce kar ki kira shi ummu insha Allahu babu wata matsala mai bi an bata masa rai ne kin san siraj tun muna ƙanana bai iya bacin rai ba ajiyar zuciya ummu ta sauke sakamakon jin abin da almustapha ya ce tabbas siraj bai iya bacin rai ba sam idan ransa ya ɓaci to sai gyaran Allah daga nan bata sake cewa komai ba ta haura sama Ziyara ce zaune a kan gado sanye take da wando mara nauyi wanda ya kasance roba fensil sai wata 'yar farar bes mara hannu. Ta yi shigar ne saboda ana yanayin zafi. Jin motsi kamar za a shigo ɗakin ne ya sanya ta ɗaukar hijabi. Ta sanya hijab ɗinta da ke kusa da ita. Da sauri, tana gama sanya hijab ɗin ta ji ana nokin ɗin ƙofar. Bedroom slippers ɗinta ta sanya kana ta nufi jikin ƙofar. Tana buɗewa ta yi arba da ummu. dan matsawa baya ta yi za ta yi magana ummu ta riga ta da cewa ki je ki kimtsa wa yayanki ɗakinsa sannan kuma ki yi a hankali wajen shiga ɗakin akwai fasassun kwalba za su iya raunata ki bata wani tsaya jin bakin ziyada ba ta juya ta nufi ɗakinta mamaki ne ɗan kama ziyada musamman yadda ta ga damuwa kwance a kan fuskar ummu sannan kuma ummu ba ta taɓa cewa ta gyara masa ɗaki ba sai yau da wannan tunanin a cikin ranta ta sauko ƙasa kai tsaye ɗakin ta ko lura da almustapha da ke zaune a cikin falon yi ba a hankali ta tura ƙofar ɗakin ta shiga bakin ta ɗauke da sallama da fasassun gilasis ɗin da ke ƙasa ta soma yin arba baki buɗe take ƙare komai kallo a ɗakin kusurwa kusurwa take bin ɗakin da kallo mamakin yadda aka harkisa ɗakin ne ya kama ta don kuwa an cire komai daga ma'ajinsa an yarda shi ƙasa kallon da shi ɗin da ke yashi a ƙasa ta yi sannan ta dawo da kallonta kan gadon inda yake kwance kirjinta ne ta ji ya ɗan buga don a yadda ta ga ɗakin a haukace ba ta yi tsammanin ganin wani a cikinsa ba idanunta ne suka sauka a kan hannunsa wanda ke ɗauke da jini wani irin tashi tsigar jikinta ya yi har sai da ta ɗan cizi labbanta kenan shi ya duk wannan abin tambayar da ta yi wa kanta kenan tana mai duban jinin da ke jikin taris ɗin cikin taka tsantsan ta ƙarasa gaban gadon ta da kafe shi da idanu me ke damun shi ba shi da lafiya ne zuciyarta ta tambaye ta tambayar da bata da amsa ganin saƙa da kwancewa ba nata ne yi sanya ta ɗauki abin shara da faka ta shiga tattara gilasis ɗin tana kammalawa ta ɗauko mofa ta yi mofin ɗin wajen room shi na ta fesa a cikin ɗakin take ko ina ya ɗauki ƙamshi kayan shafansa ta jere masa akan miro ɗin sanin ta ninke bedsheet ɗin da ke ƙasa ta ɗaura shi akan gado sai ta bai da komai da ke cikin ɗakin need kafin ta buɗe firij da ɗauko ruwa wanda ba shi da sanyi sosai auduga da ta gani a cikin durowa ɗinsa ta ɗauka a hankali ta karaso jikin gadon tare zama da bas akan kafet ta zauna akan kafet ɗin da ya kewaye gadon da yake hannun nasa mai ciwon ba a kan gadon yake ba hakan ya ba ta daman sanya hannunta ta kamo nasa hannu. ruwan ta ɗiga a jikin audugar sannan ta shiga goge masa busasshen jinin da ke hannunsa a hankali take yi kuma cikin nutsuwa gudun kada ya tashi a hankali ya ɗan buɗe idanunsa da suka ƙanƙanci da kyakkyawar fuskarta ya fara yin arba ya ƙura kyakkyawar fuskarta ta ido sannan kuma da ɗan ƙaramin bakinta sana ya mai da idanunsa ya rufe yana mai jinya da take lallaba hannun nasa tamkar wanda aka bawa ajiyar kwai san bata san da cewa ya farka ba domin gaba ɗaya ta ba da hankalinta ga aikin da take yi ta ta goge masa jinin har ya zamana tana iya ganin yankewar da yi wani irin tausayinsa ne ta ji ya kama ta ta san dole idan ya farka sai ciwon ya masa zafi wataƙila ma yanzu ma yana yi masa zafin Tunawa da hakan ya sanya ta ɗan sunkuyo da kanta. A hankali ta shiga hura masa iskar bakinta a daidai kan ciwon. Ta yi hakan ne saboda ta sama masa sauƙi. Kasancewar idan ta ji ciwo, in tana hura shi baya mata zafi. Hakan ya sa ta shiga yi masa. Wani irin sanyi yake ji na ratsa jikinsa, duk da cewa ciwon baya masa zafi sosai. Amma hakan da ta yi masa ya sanya ya samu relief, don har wani sabon bacci ya je na fusgarsa. Lufi ya sake yi a kan gadon, tare sake lamshi idanunsa. Sai yanzu yake jin ya dawo cikin sens ɗinsa. Sai yanzu abubuwan da ya tsazu ke dawo masa cikin biran ɗinsa. Shiru yayi yana mai jinya da zuciyarsa ke bugawa. Tabbas, shi ba namiji ba dai, yau ya sake tabbatarwa kansa haka. Duk da cewa Tintin ya san yana da rauni ta ɓangaren mu'amala da mace, amma bai yi tunanin matsalarsa ta kai har haka ba. ba zai taɓa iya biya wata mace bukata ba ba zai iya biya mace bukatar ta ba sannan ba zai taɓa iya alfahari da kanshi ba a matsayin cikakken namiji ba bai san menene sha'awa ba bai taɓa ji ba bai kuma sanya ake ji ba bai sanya sex yake ba bai kuma sanya daɗin sa da rashin daɗin sa yake ba tabbas shi gwani ne a kowane ɓangare amma a wannan bangaren shi rago ne zuwa yanzu kwakwalwarsa ta kusa daina aiki domin kuwa tunani na neman yi mata illa me yasa baya jin sha'awar mace me yasa ba zai taɓa iya yin sex da mace ba me yasa baya jin wani abu na musamman a jikinsa dangane da kowace mace waɗannan tambayoyin sun jima suna barazanar tarwatsa masa zuciya wajen neman amsarsu amma har yau bai samu amsarsu ba hakan ya sa ya rufe sirrinsa ya bar abu a matsayin kaddara ya bar shi a matsayin kaddara mai girma a gare shi ajiyar zuciya mai ƙarfi tare da lumshe idanunsa da ƙarfi. Shi luza ne, amma duk da haka baya fatan cima luza a koda yaushe. Saboda haka a yanzu baya jin zai baiwa hawayen da ke cikin idanunsa damar fitowa. A hankali idanuwanta ke limshewa da alama bacci take ji, amma kuma har izuwa yanzu, har izuwa wannan lokacin bata daina hura masa iskar da ke cikin bakinta ba. A hankali yake fita da numfashi yana mai jin sanyi yana sauka a cikin zuciyarsa jiyo da kansa ɓangaren da take yi ta da sauke gajiyayyen idanunsa a kanta ita ma ɗago da manya-manyan idanunta ta yi ta kalle shi hakan ya ba wa idanunsu daman sarƙewa a cikin na juna wani irin mimmikewa gashin da ke jikinta suka yi take zigar jikinta ya shiga zubawa tamkar wacce aka watsa ruwan sanyi ba komai ya haifar mata da hakan ba kuwa face arba da sexy ice ɗinsa da ta yi wanda suke alamshe a hankali tamkar mai jin bacci Ƙasa ta da idanunta ba ta da sake masa hannun da ke cikin nata ba. Ƙofar ɗakin aka buɗe, hakan ya sa ta ɗago da kanta da sauri, ta kalli kofar Almustapha ne ya shigo bakinsa ɗauke da sallama. Da sauri ta tashi daga zaren da take, ta da sakin hannunsa ta koma gefe. Ƙarasowa cikin ɗakin Almustapha yana mai ƙare mata kallo. Cikin muryarsa mai sanyi ya ce, Ya tashi ne? Kai kawai ta iya gaida masa alamar E. raba ta ta gefensa ta fice daga cikin ɗakin binta ya da kallo har ta fice a jiya zuciya ya sauke tare da juyowa ya kalli siraj wanda ko motsawa bai yi ba raj almustapha ya kira sunansa mm siraj ya amsa masa a kasalance yana mai kokarin tashi zaune kallonsa almustapha ya sosai kawai ya murmushi tare cewa ya jikin naka wani ya ce maka bani da lafiya ne Siraj ya faɗa haka yana mai ƙoƙarin sauka daga kan gadon. No, ni ne dai kawai nake tunanin baka da lafiya. Ko dai kawai mutanen naka ne suka motsa. Almustapha ya tambaya yana mai ƙoƙarin gintse dariyar da ke bakinsa. Harararsa Siraj ya yi bai ce da shi komai ba Yi nufi hanyar da zai sada shi da baturum. Sai ya san iskancin Almustapha. Iskancin Almustapha yawa ne da shi. Yanzu idan ya tsaya ya dinga ɓata masa rai kenan. dariya almustapha ya tare da jawo laptop ɗin sirat ɗin ya shiga amfani da shi a kan gado tana mai sauki ajiye zuciya akai-akai ƙwayar idanunsa ne ke cewa nata idanun gizo limshi idanunta ta yi tare da sake yin hogin ɗin filo da ke hannunta hancinta ta kai kan hannunta wanda ta riƙe shi da shi ɗazu sosai hannun nata ke ƙamshinsa wani irin kasala ne ta ji yana saukar mata tabbas a yanzu ta yarda da cewa shi ɗin na musamman ne komai da ya shafe shi yake na musamman tari yake yi sosai a cikin toilet ɗin wanda har haka ya ɗauki hankalin almustapha da ke zaune a kan gado ɗan tsayawa ya a jikin ƙofar toilet ɗin ta da cewa raj a yi oke shiru bai ji ya amsa masa ba hakan ya sa ya tura ƙofar bathroom ɗin da sauri ya ƙarasa wajen siraj da ke tsaye a gaban sik yana goge bakinsa da tishu idanu almustapha ya zaro tare da duban tishu din da ke hannun siraj hankalinsa a matuƙar tashe ce raj jinin menene wannan hararsa siraj ya yi cike da ƙosawa ya ce amma dai ban gayyato ka ba ko fuska almustapha babu alamar wasa ko tsokana ya sake cewa raj jinin menene wannan please tell me dama baka da lafiya sosai har haka gaba ɗaya almustapha ya ɗaga hankalinsa bakina ne ya fashe Siraj ya faɗa ka takaice yana mai sanya ruwa ya shiga wanke bakinsa. Kamar status haka Almustapha ya tsaya yana kallon Siraj. san bai yarda cewa wai bakinsa ne ya fashe ba. Cikin yanayi mai ɗauke da tsananin damuwa ya ce, Shi kuma tarin da kake yi fa. Mm. I am tired, please, Almustapha. Leave me alone. Ba na son damuwa fa. Siraj ya faɗa ka yana mai dafe goshinsa. san baya san irin wannan tambayoyin da almustafa ke masa jiki a sanyaye almustafa ya juya ya fice daga cikin toilet din sai har cikin ransa ya san wannan jinin da ya gani a bakin siraj ba na lafiya ba ne na fita siraj ya sanya dukkan hannayensa ya kama kugunsa iska ya fesar daga cikin bakinsa ta da limshe idanunsa shi kansa ya san bai taɓa yin tari ya ga jini ba sai yau sai a lokacin ya tuna da cewa san baya shan maganinsa wanka yi kana ya ɗauro alwala towel ɗaura a waist ɗinsa ya fito black jeans and black t-shirt ya sanya duk almustapha na kallonsa garin zai fita bai ce da shi komai ba ya sanya almustapha tashi da sauri ya bi shi suka wuce masallaci tare yau ta kasance saturday kasancewa yau ba makaranta hakan ya sanya tun tashinta ta shiga kicin Zuwa yanzu ta iya abubuwa da dama na dangane da girki. Saboda haka kafin Umu ta sauko ma ta kammala kusan rabin aikin. Ɗauke da murmushi Umu ta shigo cikin kicin ɗin. Ziyada Umu ta kira sunanta. Barin aikin da take yi ta yi tara juyowa cikin ladabi ta ce, Ummu ina kwana. Lafiya ƙalau. Umu ta amsa mata tana mai ƙarasowa cikin kicin ɗin. A tare suka kammala aikin kamar koyaushe. kamar ko yaushe ziyara ne ta jere dukkan abincin a akan dainin ƙamshin turarensa ne ya fara sanar da ita zuwansa hakan ya sa ta kasa daga idananta shi ne a gaba almustapha na biye da shi a baya haka suka nufi wajen dainin ɗin Umu na ganin su ta saki murmushin jin daɗi monin ma siraj ya faɗa haka a gajarce yana mai ƙoƙarin zama a kan kujera monin Umu ta amsa tana mai ɗan shafa kansa rungume ta almustapha ta tare yi mata kis a kanta cike da kulawa ya ce good morning ummuna murmushi ummu ta yi shi ma ta shafa kansa ta ce morning my son tana ɗago idanunta suka faɗa cikin na almustafa hakan ya sa ta saki murmushi ta da cewa ina kwana murmushin shi ma ya mata haɗe da cewa kin tashi lafiya lafiya ta amsa tana mai ƙoƙarin sabin ɗinsu ɗan satan kallon sirat ta yi ta ga gaba ɗaya hankalinsa na kan wayarsa cikin sanyi ta ce yaya ina kwana shiru ya yi kamar ba zai amsa ba sai kuma ya amsa mata da lafiya a can ƙasan makoshinsa kamar yadda ta sani kuma ta ga ba shi da wani abin sha da ya wuce fruit salad hakan yasa ta ajiye masa glass bowl wanda ke ɗauke da fruit salad a gabansa sabon ɗinkan da ta yi sannan ta zauna Ummu da Almustapha ne kawai ke ta hira ita kam dama me za ta ce a cikin hirar tasu shi kuwa Siraj dama kowa ya san ba magana yake yi ba jin hirar su umman na damunsa ne ya sanya shi miƙe watse ya bar wajen da kallo ummu ta bi shi har ya shige ɗakinsa a hankali ziyara ita ma ta miƙe tsaye don dama tuntuni ta ƙoshi da abincin damar tashi ne kawai take jira sunanta ummu ta kira ya sanya ta dakatawa daga yunkurin barin wajen da take yi zauna ina son magana da ke Umu ta faɗa tana mai ƙoƙarin ajiye kwaf ɗin ti ɗin da ke hannunta ƙirjinta ne shiga bugawa lokaci ɗaya ta ji gabanta ya faɗi a da, ta koma ta zauna akan kujera miƙewa tsaye almustapha ya tare ɗaukan kwaf ɗin ɗinsa zai bar wajen ziyara ummu ta kira sunanta bata iya amsawa ba sai dai ɗago kai da ta yi ta kalli umu jiki a sanyaye Umu bata wani damu da rashin amsawar ta ba ta ce na yi magana da Mas'ud sai dai abin da ya faɗa min a kanki ya yi matuƙar girgiza ni ina son ki faɗa min gaskiya wace ce ke sannan kuma ina son sanin ina mahaifanki suke da har za ki nesanta kanki da su kar ki min karya don ba na son karya. ina jinki ummu ta faɗi maganar tana mai mai da gaba ɗaya attention ɗinta ga ziyada. ƙirjinta ne ya buga take idanuwanta suka cicciko da ƙwalla bakinta na rawa ta ce to masu sauraro a nan za mu dakata a kashi na ashirin da hudu sai mun gara haɗuwa da ku a kashi na ashirin da biyar kar da ku manta da yin subscribe kana ku taɓa alamar ƙararrawa domin ku dinga kasancewa da mu a kowane lokaci